ku ɗan yi haƙuri da Allah afuwan yawa afuwan da Allah kamar yadda nake faɗi wato sanarwa ce kamar guda uku sanarwa ta farko ko abu na farko shine ba da haƙuri saboda karatun da na sajiya ban samu damar gabatar da shi ba da haka ina ba wa al'umma haƙuri waɗanda suka tara suna tsammanin zanzu cikin ikon Allah aka samu matsala bisa ƙa'idar wa ma sha'una illa an sha Allah saboda ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi ke tabbata wanda Allah bai ga dama ba ba zai tabbata ba abu na biyu kuma bayan ban haƙuri shine sanarwa bisa karatun na ɗage shi zuwa yau da daddare da na so na yi da safe gaskiya wato sai na fahimci da safe jama'a suna wajen aiki saboda idan muka zo za mu zo mu buɗe littafi mu karanto mu ƙara bayyana abubuwa to akwai waɗanda suna wajen aiki ba lallai ba ne su samu dama na bibiya amma in ka sa shi karfe tara na dare to duk wanda yake kasuwa da wanda yake gurin aiki kowa ya dawo gida to kaga za a bawa ɗaliban ilimi dama da jama'a su saurara su tantance zare da abawa shi sa insha Allahu karfe tara na daren yau in Allah ya yadda wannan karatu zai zo wanda in muka gama karatu sai kuma mu jirawo shin dakta zai janye kuskuren da ya yi zai canja wannan batu nasa ko har yanzu yana kai su da yawa za ka gani malama su kan faɗa abu gurin aikata wannan abun abin nan ya yi wahala aikatawa mu ma muna yi za ka ji mun ce kaza ko mu mu ce in mun ga gaskiya za mu karɓe ta ko mu mu ce in an mana gyara za mu gyaran mu ko wannan kowa zai iya faɗi kuma mu ma muna faɗi to amma yin sa a aikata shine abu mai wahala Yinsa a aikata shine abu mai wahala sai dai wanda Allah ya wa gamdagatar amma tun da dakta malami ne wanda yake gaya wa al'umma ko da yaushe cewa ai ahli sunna ba wanda ake bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kuskure aka gyara masa dole ya karɓi kuskurensa ya karɓi gyaransa to sai mu tara magani, shin a aikata zai gyara wanda kamar yadda na faɗi wa'annan abubuwan da dakta ya yi a ilimance a addinance a aƙidance ba daidai ba ne ɓarna ne wa tafiyar sunna shigo da jahili ba wa jahili dama da har a kai shi matsayin ijtihadi wannan za a ruɗar da mabiya na sunna za a sa yi wa mabiya na sunna illa cikin aƙidarsu saboda afkar ne da shi na boko haramu kuma kai dai mai sauraro na da wanda kai kake bibiya tun daga farkon ƙabiyar ka tabbata ka yi imani kuma ka yadda ba zai yiwu a ce dakta bai fahimci wannan yaron yana da fikirar boko haramun ba zai yiwu ba hanni da ban kai dakta ba na fahimtu wanda na yi magana a kansa tun kafin na yi inna alhamdulillahi na hamadahu da ya ci tun kafin na haska shi ta nan na zo ne bayani na ce wannan yaro fikirar boko haramin ke ɗauke da ita saboda ba mai hankalin da zai saurare shi so biyu ko so uku kai ko so ɗaya a ce wai bai fahimci inda yaran nan ya dosa ba to kaga za ka fahimci cewa lallai dakta ya fahimci inda ya dosa amma mai tambaya yakan iya tambaya to me yasa dakta ya san illar da yaron yake dauke da ita ya san aƙidar boko haramun yaron yake dauke da shi kuma ya bashi dama kuma ya zaunar da shi akan kujerarsa ta karantarwa kuma ya haska wa al'umma shi kuma har ya ba shi matsayin ijtihadi amsa shi dakta shi in dai kana tare da shi duk muninka to kai kyakkyawa ne duk dattinka to kai mai tsafta ne duk illarka in dai za ka goya masa baya to baka da illa to wannan shi ya ruɗi dakta ko in ce shi ya janyo dakta bai kalli janibin illar da wannan bin muhammad ɗin zai wa tafi sunna ba sai ya kalli jalibin shakhsiyarsa ana tare da shi tunda ana tare da shi ko ana zagin waɗanda shi yake da matsala da su ko ana yin ƙoƙarin amfani da waɗansu kalmomi ƙazamai tunda ya yi muwafaƙa da shi a nan kawai sai yake ganin ya kau da kai wa illar da yaron zai wa sunna ya kau da kai wa fikirar da take tattare da yaron kawai ya mai da hankali bisa kawai yaron yana tare da shi wannan shi ya janyo saboda duk mai bibiyan dakta wanda ya ma'amala da shi zai san haka yake to yaron nan sai mun tashi tsaye wallahi yi wa sunna illa ba karama ba wallahi a yanzu din yanda nake bayani ka san yanzu akwai waɗanda ahli sunna ne amma sun rubu. gani suke dakatar da yaron ma da aka yi su aka yi wallahi akwai su na buɗe gida a tiktok sun hau ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ka san a cikin ahadu sunna waɗanda suke zuwa kare dakta ina tiktok live cewa suke wai kowa ma zai iya ijtihadi yanzu dan Allah dan bid'a ya ji ka kana ahadu sunna da kake da'awar karatu wai ka ringa cewa kowa ma zai iya ijtihadi kai cewa mabiyan jahilai ne ba su ma san inda aka dosa ba kowa zai iya ijtihadi wallahi wannan kalmar mutane sun faɗe ta mutum ba ɗaya ba ba bi ba kawai a'a saboda sai an kara abin da dakta ya faɗi na cewa yaron ijtihadi ne. wai kowa har akwai wanda ya zo gabana ina labi yake ce min ai kowa ma zai iya ijtihadi Allah ya ce jaha jahadu fina lanahadiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin kowa ma zai iya ijtihadi to sai na fahimci tabbas muna da matsala a tafiyar sunna ba karama ba matukar jahilai ne a cikinta waɗanda ba su san inda ilimi ya dosa ba matukar 'yan hayaniya ne suke bin malama da kuma marasa tarbiyya da jahilai to tabbas muna da matsala tabbas muna da matsala a'a sunna tana son mutumin da yake ɗalibin ilimi mabiyi mai iya tantance baki da fari sunna tana da buƙatar wanda yi karatu saboda ita ba a yin ta da jahilci idan za ka yi kishin sunna bisa jahilci sai dai ka yi ɓarna amma ba ka amfanar da ita ko ka janyo mata amfani ba sai na fahimci cewa tabbas muna da matsala a tafiyar sunna da haka ba za mu gushe ba muna bayyana illar da dakta yi wa tafiyar sunna ta ɓangaren bawa wannan yaron dama da kuma ƙoƙarin ba shi kariya saboda ya faɗi abubuwan da dakta yake ganin yake da ra'ayi wallahi akwai wani bidiyo wanda in na zo a anjima zan danna muku shi ashe sanda yaron ya je dutsen tanshi gurin dakta wai ashe abin da ya faru dakta wai ciyayi shi ya san shi amma a wai a social media wannan abin da ya ce kenan yanzu dan Allah dakta a matsayinku na malamanmu dan Allah dattijai da al'umma suka ba ku amanar addini suka ba ku amanar aƙida kawai daga sanin mutum a social media kawai sai ka ɗora shi akan kujera dan Allah dan Allah daga saninsa a social media kawai kawai sai ka ba shi dama cikin addinin mutane dakta Allah ya saka gane sai ka ba shi dama cikin ilimin mutane dakta sai ka ba shi dama cikin addinin mutane daga saninsa a social media jama'a sun ɗau addininsu da mahimmanci kuma ba abin da ya fi aƙida mahimmanci ba a wasa da ita duk mutumin da zai samu kalal a cikin aƙida ka ba shi dama to ka turo wa al'umma illa wannan shine maganar gaskiya wacce tana da ɗaci amma dole a faɗe ta eh tana da ɗaci dole a faɗe ta wallahi da na ji dakta yana cewa shi ya san shi a social media wallahi na ɗora hannu aka na ce amma ya haɗa shi da malam abubakar gumi ya ce kamar yadda malam abubakar gumi ya yi ijtihadi amma a social media ya san shi haka dakta ya ce sai an jima za ku ji karatu insha Allah haka ya ce a social media ya san shi amma ya ba shi dama wa addinin al'umma tsaya kuma ku ji wallahi abin ya ɗaure min kai wanda na fi sani ne shi ma dalilin sani na shi shine social hanyar social media shi malam muhammad shi ne da sani amma sauran wadanda suke tafiya tare da su gaskiya ba wanda na waye da shi ko a saka maka shi a daidai nan to ni daga cikin su wanda na sani ne shi ma dalilin sani na shi ne social hanyar social media shi malam muhammad shi ne da sani amma sauran wadanda suke tafiya tare da su gaskiya ba wanda na waye da shi kwa saka maka shi a daidai nan إن الحمد لله a social media ya san shi a social media ya san shi a social media ya san shi kuma na tabbata fara sauraron bin muhammad kai ka saurare shi halka ɗaya dole ne ka gane inda ya dosa wallahi ni duk da kuwa ganin haska shi ni ba bibiyarsa nake ba kawai da na leƙa na ga abin da yake ɗauke da shi kawai sai na zo na haska shi ni ba bibiyarsa nake ba wallahi saboda ba da lokacin bin irin wannan jahila to kai ka ce dakta bai san me yake ɗauke da shi ba kai ka ce dakta bai fahimci yana da fikirar boko haramun ba ai in kai haka ma ka kaskantar da darajar dakta ka ce wai bai gano shi ba tun lokacin in kai haka ka kaskantar da darajar dakta ai ka ce wai bai gano shi ba kenan kana cewa alkanawi ya fi dakta ganewa kenan kana cewa alkanawi ya fi dakta fahimta kenan in bai fahimce shi wala ya fahimce shi kuma ya gane me yake ɗauke da shi kawai dai abin da ya sa ya ba shi dama kuma yake ƙoƙarin kare shi yana 'yansu abubuwa da dakta yake sha'awa shi ya sa da ya gan shi ma a social media ya san shi kuma a nan shi ya sa ya tarfe shi hannu biyu akwai sanda ya taɓa cewa in kuna cewa dakta idris ce ga wani nan daga abuja ya bullo to kaga kenan ashe ya san abin da yake yi kaga ashe ya san abin da yake yi amma abin da ya kai dakta zuwa ga wannan Allah ya gafarta masa Allah kuma isa ya gane Allah isa ya karbi gyaran da ne masa abin da ya rudi dakta ke tsammanin shine halayyar dakta na wanda yake tare da ni shine mutum na wanda ya bar ayina shine yake kan daidai na diddattin mutum duk ƙazantar mutum in dai zai goya min baya zai yi irin salonawa to shi wannan shi ne mutumin kirki kuma shi ne mai kyau amma duk munin mutum duk wani rashin kyakkyawan abu na mutum in dai kana tare da shi wannan ko kun haɗa a wajen wani abu da shi yake yi to kai kai ne mutum da haka in allah ya kai mu an jima za mu fito mu ƙara ba da dama kuma mu ƙara bayyana illar da a hali sunna ta shigo da wannan mutumin ta shigo da wannan mutumin da kuma ba shi matsayin ijtihadi da kuma kamanta shi da malam abubakar goma amma a social media ya san shi ta hanyar social media ya san shi eh, nan na tabbata dakta bai san malaminsa ba na tabbata dakta bai san a wajen waye karatu na yi imani bai sani ba kai na tabbata dakta bai san wani malami da wannan bin muhammad ɗin ke dangantuwa zuwa gare shi ba na tabbata bai sani ba kuma na tabbata dakta bai san wani ahli sunna malami ahli sunna malami da yake tare da wannan bin muhammad ɗin ba na tabbata dakta bai sani ba amma duk dakta ya rushe wannan ya koro wa al'umma wannan bawan Allah yanzu dai an dakatar da shi amma an babbaye da kora saboda akwai waɗanda suka rudu da irin karɓar da dakta ya yi masa da irin abin da dakta ya faɗi a kansa suka rudu suna ganin wai cutar sama akai wai zalunta sama akai suna ganin bin muhammad din nan aƙidar sunna ke ɗauke da ita kaga duwa ya janyo wannan shine malamin mu datta idris wannan shine maganar gaskiya kuma abu na biyu da na fahimci Dr. Idris shine yana so a ce duk duniya shi shi kadai zai yi magana ba wanda ya sai saba yana so ya takaitar da harkar ilimi wa abin da ya fahimta kadai ko da a ce cikin magabata ko da a ce cikin malamanmu na baya sun faɗi wani abu to kai baka isa ka zo ka maimaita shi a rayuwar ko a zamanin datta ba so yake tattara mas'alar ilimin kawai ya sa a kan abin da shi yake faɗi to mu ɗaliban ilimi in muka yi haka ko muka biye wa haka mun tozartar da ilimi dole ne a samu hurriya ilmiya dole ne a ba mutane majal matukar maganar karatu za su yi idaka amma a takaice wani abu a waje ɗaya duk wanda ya saba a ci masa mutunci duk wanda ya saba a gaggaya masa magana ko da matsala ce iji hadiya a matsayin mu na ɗaliban ilimi in muka biye wa haka ko muka yadda da haka a harkar ilimi mun ci amanar ilimi matukar malaman baya sun tattauna to dole abin mutane su tattauna amma dakta abin da yake so so yake a ce kawai shi ne kawai in ya faɗi sidratul muntaha ba wani malami da ya isa ya faɗi shi kawai abin da ya faɗi shi ne za a bi to ai ba a karfa eh, karfa a harkar ilimi ba a karfa karfa a harkar ilimi me yasa da ake cewa ijma'i ake cewa al-ijma'u sukuti da aka kawo cewa la yunsabu ila sakitun qaulun da aka kawo dawabit na wani irin shuru ne mutum zai yi a ce ya zamanto al'ijima'u sukuti sai aka ce shirin kada ya kasance an haufin wa haibatin haiba ce ta sa ko tsoro da yawa fa waɗansu suna da saɓanin fahimtar dakta amma suna tsoro kasu su faɗi a ci musu mutunci wallahi da yawa kai wannan live ɗin da kaga ina zuwa ina yi akwai da yawa daga cikin ɗaliban ilimi wanda suke tare da ni amma ta ƙasa amma tsoro suke ji su fito su bayyana suna tare da ni don sun san za a zage su don sun san za a ci musu mutunci ni ma ɗin siya na yi da na kuma zan ci gaba da siya na sarayar da mutunci na wa maslahar sunna na sarayar da shakhsiya ta wa maslahar sunna matukar mutum ɗaya ko biyu za su gane to na sarayar da komai mutukar za a gane ko da ba a gane ba yanzu ko bayan na mutu ne za a gane in aka gane na samu lada kawai fatana ne saboda Allah fatana na yi da kyakkyawan niyya fatana na hararo maslahar sunna a lokacin da nake kawai fatana kenan da haka suna nan da yawa wanda abin yana damun su amma suna shayi suna fitowa don sun san in sun faɗi zagin su za a in sun faɗi dakta zai ci musu mutunci sai kaga sun yi gum sun yi shiru to abin in yi yawa kuma ya zo ya mamaye ko ina sai ya tewa ilimi illa ya tewa sunna illa sai a koma ga wa'insu abubuwa a rubuce amma ana tsoron karanta su ga wata fahimta a rubuce amma ana tsoron faɗarta saboda in ka faɗe ta za a cima mutunci in ka faɗe ta za a zazzage ka to suna nan da yawa ɗaliban ilimi kowa tsoro yake ji amma ni dole in faɗi kuma zan ci gaba da faɗi kuma na kai limit ɗin da ba zan saurari kowa ba tun da ai ba wanda ya isa ya ce kada in buɗe littafi na karanta ba wanda ya kai wannan kimar na ya ce kan na buɗe littafi na karanta tun da aka yi littafi ake siyarwa a kasuwa na je makaranta ne karatu to dole ka in buɗe na karanta shi yasa ba zan zagi ba kuma bana yi amma dai wallahi naga illa cikin tafiyar sunna illa cikin ilimi Allah sai na yi bayani sai na buɗe littafi na karanta kuma in na karanta na maimaita kuma ne ta yi na ma fara yi kenan duk wanda za ka kira na ta gefe sai ne mu tattauna da kai akwai da yawa waɗanda suka kira ni ta ƙasa sai su ce eh abin dakta yi ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. amma in sun fito live sai su ce suna tare da shi da yawa akwai waɗanda suka yi min irin wannan kamar wato abin ya zama kamar mai munafunci mu zo da fuska biyu ta ƙasa mu nuna kaza ta sama mu nuna al'umma kaza ai ya zama munafunci ni ba a yin munafunci da ni wallahi ka tambayi duk wanda ya zauna da ni ni ba na ɓoye abu a zuciya ba na munafunci ban fahimta ba in ce na fahimta ba na haka in dai mutum zai faɗi gaskiya game da ni ba na haka ne ba na tafiyar gulma ba na tafiyar munafunci wai ban fahimci abu kaza ba na biyu ba na haka shi yasa gurup ɗin da muke ciki a da da baffa hotoro da dr idris da malam kakisu da malam anas da malam adam da wannan abu a man ɗin haka da waɗansu daga ciki wallahi duk wanda zaka tambaya cikin su ni na tarwatsa tafiyar group din ni na tarwatsa tafiyar group din duk wanda zaka tambaya cikin su saboda an ce a zo a hada a tafi da su baffa hotora da su kaza yanda dai kaga halayyar datta duk kazantakka duk munin ka indai zaka goyi bayan sa kawai ka zo a tafi shi ba ruwansa haka aka ce a zo a tafi na ce a'a a tafi akan me ya kamata a zo da sanadiyar rabuwar a tattauna a naƙasha. na ce musamman wa'annan suna da fahimtar cewa yanda za a yi wa malaman suna raddi ko yanda za a yi wa 'yan bid'a raddi kuma sun faɗi cikin gurup ɗin ba bambanci yanda za a yi wa wancan na ce wallahi ba a yadda ba na ce sam na ce dole a kawo matsala a naƙasha ta mu ilmiya wanda yake da kuskure ya gane kuskurensa sannan mu tafi kaza kaza kaza kaza dakta ya ce ina dawo da abubuwa na baya ya fita daga cikin gurbin din ya ce kamar shi a fahimta sa ba dan Allah ake ba to ni bana munafunci ne haka nake duk wanda ya sani daga ƙarshe su ba foto da suka bi shi duk suka fita daga ƙarshe kuma bayan sun fita daga cikin gurbin sun je sun jone da yake kullu amrin la lillahi fa akhiruhu inna lillahi da suka zo suka jone kuma sai muka gansu a rana saboda daman haɗin baki akai ba haɗin kai ba to shi yasa duk wanda ya san na haka ni nake bana munafunci ban fahimta ba wai nuna na fahimta bana haka kuma ba a haɗa baki da ni kana da kashi a gindi in ce ban gani ba zo mu tafi kai tsaya ku jima in fito muku da wani abu lokacin da aka fara qadiyar na farewa dakta raddi wallahi summatallahi akwai afakalla sai da ya turo min da voice amma wallahi har yau ban tanka shi ba ban ba shi amsa ba har yau ban tanka saboda ni ba na tafiya da datti har yau wallahi ban tanka shi ba ya turo min da voice kaza kaza kaza kaza bayanin bayaninsa me yasa ban tanka shi ba saboda kawai na ga ya samu zalla tunda har ya koma yake haɗa kai da yan bid'a to ni ba zan yadda a haɗa baki da ni ba wallahi har yau tun da yi odiyon in kuma yana ji na ya sanye min odiyo in kuma na bashi amsa da Allah ya zo ya danna murya ta ga abin da na ce masa ban bashi amsa komai ba saboda a tafiyar yadda na ɗauko ta bani da buƙatar sani ba sai ya taimaka min ba ni haka kuma yanzu da kaga ina yi ana ta bugo min waya to wane ya sa baki mana wane ya sa baki su wane suna ina abin da nake ca nace kan wanda ya sa baki ni ni kadai in dai dan Allah nake in dai zan yi ne bisa ilimi wallahi sai na saita abubuwan da suka karkace shi yasa bana bukatar kowa amma kana da wani wannan kai ka je kai kawai shi yasa har yanzu ni ban bashi amsar godiya ba saboda ban ga amsar da zan bashi ba Eh, ban ga amsar da zan bashi ba eh, shi yasa to wannan abu kenan sa'an nan abu na ƙarshe wanda daga shi zan sauka insha Allahu sai karfe tara na daren yau ku tara in Allah ya yadda akwai malam Anwar wanda <clears throat> na kamar dan ba zan ce ban gani ba naga ga kamar wa wani yaro raddi a nan feji na gani malam anwar tsa'in kiransa yanzu ku tsaya in kiransa yanzu malam anwar wato in ne kiransa yanzu akwai abin da zan gaya malam anwar saboda wato matsala ta ilimi ne mas'ala ta ilimi ne in mun san jahili ne ya yi magana to eh, bai kamata mu tanka ba in mun san wawa ne ya yi magana to bai kamata mu tanka ba musamman a ga hotonsa ko bidiyonsa ko muryarsa a cikin fejin nan eh, kuma mala anwar tsaya dai in kiransa tsaya dai ne kiransa tsaya ne kiransa sai in gaya masa dan yin haƙuri da Allah Allah ya sa yana kan ɗoyi in kiransa da Allah Allah ya sa yana kallon wato abin da yake faruwa saboda pejin nan da kuka gani manyan mutane suna bi masu hankali masu nagarta akwai malamanmu ma suna bibiya to kaga shi yasa lallai mu kiyaye musu kimarsu in wani jahili ne ya je ya zauna ko wani wawa yana surutu wa'annan malaman ba su da lokaci ko wa'annan masu hankalin ba su da lokacin da za su ɓata gurin sauraron sa yawa gashi ya ɗauka to amma in muka kawo shi nan fejin mu ƙila in yana jahilcinsa a gefe ba su ma san yana yi ba to mu in muka kawo kamar yanzu su da suke ɗan bibiyan mu ne suna ganin kamar sun saurare shi ta ƙarfi to shi yasa assalamu alaikum gashi ya ɗauka mala anwar Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek. Mala Anwar Allah ƙara ma lafiya da mu gaba ɗaya ya azurta mu da ikhlasi. Amin tare da kai mala. Amin. Eh, amin. Amin mala. Cikin hidima wa tafiyar sunna. Amin amin amin amin. Abin da zamu Allah ya sa don Allah. Mala Anwar. Amin. Na'am ya shek. Amin. Wato akwai wani wannan ɗinka da na gani kane wa wani yaro raddi. Na'am. Wanda na sa zuwa sace cire. Eh, wanda eh, kwanaki ka sa vidiyonsa ko yana karanta Kur'ani ne sai na ce ma ka cire saboda ma ganin irin wa'annan cikin pejin mu na gaskiya eh, gaskiya ka kira magana to ran nan ai da ne kiran ka ka min kana live shine ma da na shiga sai na ji ka danna murya yana cewa ko yana cewa ko menene ban wannan something ba yana magana cewa yana ya kawo maganan shek Albani Zaria hmm. ya kawo maganan shek kasu Hotoro yana cewa shi ne kasu Hotoro hmm. ya karanta maganganun malumma masu son zuciya amma bai jawo hadisi manzo Allah ba haka ya magana ya karanto maganan malima masu son zuciya amma bai kawo hadisin jakada shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wato su Sheikh Usaimin su ne masu son zuciya kenan su ne masu son zuciya ai sai shi karshen maganan karshen maganan Sheikh Kasim Hotoro shi ya kawo maganan Dr. Idris Abdulaziz cewa kamar idan kana son duk sa'in da aka samu aka samu sabanin malumma in kana son malum masu son zuciya shi suka fi shi suka fi da mangan magabata wato shi kamar shi yaron ya kawo ya kawo Dr. Idris yana yawo Sheikh Kasim Hotoro randi to shi mala idris ba ya kawo gaban da shi shek su wato ya tattauna wannan magana ba ne ya kawo magana wurin son zuciya ne inda yaro ya kawo magana kenan shi ya ce to yanzu za ku san mutane masu son zuciya da wani ba sa son zuciya to kaga ya kawo magana da abin nan tun da shi eh, shek kasim hafizahullah ya yi bayanin batun hadisi aka tambaye shi shi bai ne kawo hadisi hmm. bayanin ma kai sai shek su hoto ya kawo wato kasan wani abu ga ma sun ce kaza ga ma sun ce kaza Ka san wani abu wannan abin da fikira ce a yi ta Dr. Idris Kasan Dr. Idris. dole wannan haka ne na eh. Eh, in yazo abin da yake cewa to malama sun yi sabani manzan Allah da waye sabani manzon Allah da waye sabani bayan kuma akan maganar manzan Allah din fa aka yi sabani amma sai ya nuna kamar ba akan ma maganar ne, kamar kai da za ka hmm. faɗi wani abu wani abu kawai ka bi na son zuciya ba wannan hadisin ba son zuciyanka eh. eh to kaga wannan fikirarsa ce shi yake faɗi to amma kana ji wannan fikiran da kai shi to wannan haka daga dai ƙarshe malam anwar daga dai ƙarshe muna da roƙon wani alfarma eh. da Allah irin wa'annan jahilan yaran dan Allah ko da kaga sun yi haushi a gefe ko sun wannan da Allah da a daina zuwa a nemi su insha Allah mala in Allah ta yi insha Allah daina zuwa a nemi su raddi saboda kana ji ganin su a cikin fejin mu ma wato kamar sun ma kai ne ma ganin su a cikin fejin malam malam ni tambaya ba ke son maka da Allah to Allah ya sa na sani ina ji da su malam Aliyu Dr. Jamilu da su malam Aliyu me yasa ba su tattauna wannan kaliya ka bude littafi ka karanta wannan magana ta su ba su shiga shiga kai munafiki ne kai azalimi ne duk wani su gurban na ababen wannan in kai munafiki ne wannan personal life kare in kai mai yurodari ne kai personal life kare littafin da ka zo ka karanta magaba ta kan waki waye ke istihadi su zo su tattauna wannan magana a ilmanci dan na ka ba su da rajifin shi marewa na mai Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya yafe ma ka ga yanzu sunayen waɗanda ka karanto kace Dr. aliyu kace ko waziri ko Dr jamilu waziri eh eh eh wallahi eh. kana ji wallahi ban saurare su ba wallahi wallahi ban saurare su ba Allahumma sai dai wani odiyo da Dr. Idris ya zo ya danna a peji. To ina shiga in ji me zai ce, na ji ya kawo nan wata murya, ban san ko ta waye ba daga ciki. wanda na mamanta abin da mai shi yake cewa amma wallahi ban saurare su ba wallahi wallahi ban saurara ba wallahi ban ji ba kuma ka sa abin da ya sa ban ji ba assalamu alaikum to ina ganin ka alaikum assalam sai ina ka san abin da ya sa ban ji ba na'am wato saboda na san ba za su iya bani amsar abin da nake nema bane wallahi shi yasa bane wallahi shi ne kawai shi ne kawai shi yasa bane saboda kana ji to idan kana magana kana magana ne da ahalin abu ai dakta shari'a ai ya karanta ai ni kuma ɗalibin shari'a ne shi dakta ai ya ji yaran da nake yi to duk ciki ba mai iya zuwa ya je nan ya bani amsa in kuma akwai to ni da nake sa number waya ai baka da buƙatar wai ka je ka sa wata kyamara a wannan ai inda na faɗa za ka zo ka tsiye ni a gane cewa ƙarya nake a gane cewa jami'i a gane cewa ne ba to shine ka cika amma ta yaya zan zo na yi zama na sa number waya na fi awa biyu ina ɗaukan kira ka ƙi ka ɗauka ka tutsiye ni sannan wai ka tafi gefe kana ihu sannan wai na bi ka in saurare ka in baka amsa ba ni da wannan lokacin eh ba ni da wannan lokacin shi yasa wallahi har yanzu ba ba ma inkarin wani zai maka raji wallahi ba ma inkarin wani zai maka raji ba ma ba mu taba inkarin wannan muka karama muna kasuwanci kenan duk wani ke da da zai maka zai maka tarji amma ya zo abin gaban da kai magana kai ya zo ya zamna ya yi raddi kai da ya kuskuntun da kai kai ma shi ne kawai ko kuwa a lokacin shi ya yi kuskure abin da gaya yaro ya komanta yaro isharin yaro, da mala bakar gumi wannan shi wannan ne shi abin da mutane al'umma ke son su sani wannan shi ne kawai a gaskiya ne kana ji wannan kawai amma a ji a buga nan a buga can a buga can wani ya kafa kamara kakanin kana zamne suna kallon kama ba za su goya ba ta wannan munafinci ne munafinci ne amma dai kana ji ilimi amana ne assalamu alaikum da ka abin da kake shi zaka fahimci cikin wannan ilimin ka faji. amma in ba da abin da zaka fahimci cikin wannan ilimin ka bar shi sha wuce sha wuce wurin ba mutumin da baya kuskure to amma ka san wani abu shi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kawai Allah ka shi rubuta kwai amma ka san wani amma duk wani malami kai kace malami ne kana karantarwa to wata rana ka ka shi da baka ka yi kuskuren cin maganar ka ka yi komar amma ana sa mai da wani malami cikin malum shi ya zama masu mai baya kuskure shi ya yi ma mutane raddi ya kira mutane suna amma shi a zana mai raddi da cikin littafi a kuma shigo gari da wa bayan Allah mu ji tsoro Allah wallahi abin da muke yi har da Allah dan sai gaban Allah da wannan maganganun muke faɗi mala anwar iya ka shi wannan shi shi abin shi shi shi ne guri da assalamu alaikum assalamu alaikum mala anwar wa alaikum assalam na'am sheikh eh mala anwar ka yi haƙuri dukkaninsu da ka gansu yana ne kuma dukkaninsu da wanda haka ne mala wato ɗalibai ne abokaina kuma ni shi da shi wannan ba mala ba su dake shi haka ba kaji ina yi musu uzu hmm. ai matukar kana tare da dakta wani ya zo ya taɓa dakta in baka fito ka kare shi ko ta ƙarya ne ko ta menene ba to kai ɗin kuma za ka samu matsala da shi shi yasa ka yi musu uzuri Allah ya fi mana da ni da su gaba ɗaya amma dai kana ji amma dai kana ji babu yanda za a yi na karatu na sa ba. ka ƙi kira ka tiye na a gaban al'umma na ɗauko littafi na karanto na ce kaza kuskure ne sannan ba ka kira na ba wai ka je gefe kana haushi <laughs> wai na je na saurara baran taɓa saurara ba ai inda ma mutum ya cika da ya yi irin na dakta kwanaki da nazo ina kashe ine wa dakta raddi ai da Allah samu da Allah muna gabatar ai da kansa wannan shine iyaka min da gudanar tsakanin wannan wannan vision da yaron yayi Allah ya sa mu zo muka yi magana ma wallahi insha Allah eh ai mun ina dan roƙon nan wata alfarma da Allah irin wa'annan yaran da Allah abin da za su faɗi da Allah a ah, wallahi shekana ta eh. sami wata wallahi sami wata na ji wani bi eh. wallahi yawa yawa yawa wallahi na saboda kaga akwai malama masu hankali E akwai malama masu hankali da suke bibiyan mu to abin da suke so su ji shine eh, shine magana ilimi magana dattako magana hankali amma duk wata magana ta hauka duk wata magana ta jahilci to in suka ji ta a cikin fejin mu wallahi ba za su so ba su ne mana kallo muna tattaunawa ne muna raddi da ilimi to in suka ji saɓanin ilimi za su yi takaicin bin mu shi yasa wannan shine abin da nake roƙon malam eh, anwar kuma malam anwar ya yadda da abin da na kawo a matsayin shawara shi yasa kamar yadda na faɗi wallahi ni ban bibi kowa ba don na san duk ciki in dai mutum zai ji tsoron Allah to zai goyi bayan dakta kan abin da ya ba na danganta wa wannan yaron ijtihadi da ambatarsa da mujtahidi duk da yake cewa akwai waɗansu jahilai suna cewa wai ba inda ya ambace shi da mujtahidi to idan an jima insha Allahu karfe tara ku zo nan za ku ɗau karatu ku zo nan za ku ɗau karatu wato duk lokacin illa shi yasa na ce daktan nake so shi ya yi magana saboda shi ya karanci shari'a shi ne malamin shari'a ni ne ɗalibin shari'a shi yasa duk wanda zai yi maganar zai yi magana ne bisa jahilci zai yi magana ne bisa son zuciya saboda magana ce ta shari'a Eh, abu ne wanda ya shafi usulul fiqh cewa wai datta ba inda ya kirawo shi da mujtahidi jahili ne zai faɗa ka wanda baya fahimtar dalalatul alfaz eh wato akwai wani abu a ilimin usulul fiqh wanda insha Allahu zan binkita ban sani ba haka cikin littattafai na zan iya samun wannan batu akwai wani abu cikin usulul fiqh da ake ce masa addilala ko addalala addilala yadda suke ta'arifinsa shine kaunu shai'i bi haisu yalzamu min al'ilmi bihi al'ilmu bi shai'in akhara wannan shine addilala kaunu shai'i bi haisu yalzamu min al'ilmi bihi al'ilmu bi shai'in akhar kasancewar abu ta yadda sanin wannan abin shi na farko to a san wani kuma yana lazimtuwa abu na farko shi ne addal sa'annan akwai almadlul akwai addal akwai almadlul wato wannan wani abu ne to sanin wannan abin yana lazimta kuma dole a san wani abu daban wato in kai amfani da wata kalma gata to amfani da wannan kalmar ita karan kanta yana lazimtawa kana nuni ga wata kalma kuma a san wata kalma a cikin abin da ka sani na addal dole akwai almadlul shi yasa suke takasimin addilala zuwa kaso uku suka ce akwai almutabaqa suka ce akwai attadammun suka ce akwai aliltizam guda uku ne wanda addilala ko in ce almutabaqa almutabaqa yadda suke faɗi kamar nunin lafazi nunin lafazi ga abin da aka sanya wannan lafazin dominsa lafazi ya nuna wani abu wanda an sanya wannan lafazin ne domin wani abu ya dace da wannan abu kenan shine mutabaka kamar yadda suke faɗi musamman ɓangaren mantiki duk da yake dai usulul fiqh daman yana da irin wannan kamar dilalatul insani ala hayawanin natiq idan aka ce al-insan wannan lafazin abin da ya nuni shine dabba mai magana hayawanun natiq kaga da shi yayi mutabaka sa'annan kuma akwai at-tadammun an gane dilalatu tadammun wanda shi kuma lafazi ya nuna wani yanki na abin da aka sa wannan abu wannan lafazi domin sa kamar ala misal dilalatul insan ɗin dai ya nuna kawai iyaka hayawanun ko iyaka natse kawai an gane kaga a tadammun kenan abinda da shi wannan lafazin ya kunsa abinda da shi wannan kalmar ta kunsa wani yanki daga wannan abu shine a tadammun an gane saboda mutum in aka ce al'insan ya kunshi wani yanki na annatik ko kuma ya kunshi wani yanki na hayawan nan kuma sai kuma dilalatul iltizam wanda a shi ne za ka gano dakta ya ambaci wannan jahilin da muji ta shi shi kuma wato dilalatul iltizam shine dilalatul Lafuzi ala lazimi ma'anahu dilalatul Lafuzi ala lazimi ma'anahu wannan shine dilalatu lintiza. an gane dilalatu liltizam an gane dilalatu lafzi ala lazimi ma'anahu lafazi ya nuna lazimin ma'anar abu kaza ake nufi kamar yanzu ka ce yayi ijtihadi to lazimin wannan yayi ijtihadi laziminsa shine mujtahidi ne shi an gane ɗalibai ne suke ganewa shi yasa daktan za ku bari ya yi magana shi yake fahimtar yara cewa ya yi ijtihadi dilalatu liltizam dole ne yaran nan mu mujtahidi ne dole ne mu mujtahidi ne kai dan ma ka gane cewa ya yi ijtihadi dan ma ka gane irin ijtihadi dai da ake a shara'ance a ilimance sai ce kamar yadda malam abubakar gumi wannan karina ce ƙawiyya wacce take nuna irin ijtihadi na shari'a yake nufi wa'inda ƙara'in suna daga cikin abin da suke taimakawa kamar yadda malama suke da wata ƙa'ida cewa wannan eh, ya salamu kaji eh, cewa ya eh, siyaƙi murajjahun alama khalafahu afwan akwai wata ƙa'ida dai mai kama da haka an eh, gane wato wata ƙarina idan aka yi saɓani wani ya ce abu kaza ake nufi an gane sai wani ya ce abu kaza ake nufi to ƙara'inu siyaq da yake ɗin akwai wata ƙarina a siyaƙin maganar da ta nuna to in wani ya ce ba haka ake nufi ba to wannan ƙarina za ta rajjaha cewa kaza ake nufi shi yasa idan an jima dai ku tara insha Allahu shi yasa kamar yadda na ce wato wayanda suka san usulul fiqh su ya kamata su yi magana da kun bar daktar shi yasa wala ban saurari kowa ba dan na san ba mai iya ban amsa wallahi wallahi na san ba mai iya ban amsa kuma ba mai iya naƙashe mas'alar ya fita da kare daktar in dai zai yi munakasha ilmiya dole ya kuskurantar da datta dole ya yadda datta ya kullo wa tafiyar sunna ya kullo wa tafiyar sunna illa ta hanyar kaɗo wannan jahili mai fikir boko haram dole sai dai in san zuciya za ka yi in ma za ka iya na wannan abu shi yasa wala ban saurari kowa ba kuma ban saurara ba in kana so in saurare ka ka bugo waya karfe tara zan baka dama kowaye kai zan baka dama ai jama'a suna sauraro kuma kada naji wani ya mun waya wai ko a kira malaman Kano a gaya musu malaman Kano ne za su hana ni buɗe littafi ai ba malami a Kano da zai ce alkanawi kakka buɗe littafi babu shi wani malami ya ce alkanawi kakka buɗe littafi babu shi kuma wato wani abu yanda kawai kila marasa gaskiya ne suke kawo shi ko kuma ma'abuta son zuciya ko kuma marasa wujja abin ana kamar alakanta shi da kano da wani waje a'a ni yanzu din nan ai ba a kano na karatu na jami'a ko wani wannan ba tabbas na yi tafiz gwani dan zarga a kano daga nan na fara legal iyakacin legal din ma firi na yi firi na yi ma daga firi ban ci gaba ba sannan na tafi na je Nijar ina da malami a Nijar a ahli sunna bahaushe na zauna a suni markas giran marshe kenan na zauna a wani waje da ake ce masa alwafa akwai wani malam harisu a nan cikin markas ɗin ina da ɗalibai kuma shi ma ya koyar da ni malami na ne har ya kai lokacin da aka zo neman malami a wata makaranta ya ɗauke ni ya tura ni ina karantarwa a wannan makarantar a dai kusa da masallacin kaddafi can wajejen giran marshe tun na zauna a nan sannan na tashi na je cikin yarabawa wa'anda sa'annin dakta sani ne wa'ansu wa'ansu kuma gaba suke da dakta sani sun koyar da ni a nan na ƙara fahimtar manhajin ahalin sunna shi yasa kaga duk wani malami da kake gani ko ka ce a kano zan ce ma malami na ne da nufin girmamawa cewa wannan malamina ne da nufin girmamawa da nufin yanda kuma yake da sabiƙa a kaina yanda yi wa tafiya sunna hidima to da wannan ne kawai amma ko da nufin cewa na zauna a gabansa na yi karatu ko da nufin cewa ga wani malami na a nan a kano don haka yanzu a je a gaya masa ya hana ni buɗe littafi ya hana ni yi wa daktarar da ai ba zai yiwu ba akwai dai waɗanda muka girmama kuma muna girmama su har yanzu wanda suna danne mu to amma yanzu mun zo gabar da su ma su yi haƙuri eh, yanzu na fara ne ba danna daina ba tun da dai na ga har akan fifita maslaha ta shakhsiya a kaɗowa sunna mai fikirar boko haramun to wannan ban san illar da za a haifar ba nan gaba a manta da dattin da ke tattare da wannan a kaɗowa sunna mai fikirar boko haramun a bashi matsayin mujtahidi kawai saboda yana goyon baya ko saboda yana irin abin da ake so amma ba ilimi ne da shi ba in muka haka ai mun ci amana addini mun ci amana sunnar Allah maɗaukaci sarki ya samu dace sai Allah ya kai mu karfe tara in Allah yadda na dare ɗalibai kuma tsohon Allah ya yadda nan nake sa su anaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa